A yanzu haka dai ɗaruruwan Fulani makiyaya ne suka yi gudun hijira daga wasu jihohin arewacin Najeriya ya zuwa nan jihar Niger a sakamakon tashe-tashen hankula da suke fuskanta a jihohin da suka baro. Shugabannin Fulanin a nan jihar Niger dai sun ce lamarin yana da matukar tayar da hankali. Alhaji Abubakar Sadiq shine sakataren kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a nan jihar Niger. Ya ce akwai matukar bukatar ganin hukumomi sun sanya idanu a kansu. To gaskiya akwai matsala. babbar matsala ita ce kwararrawan waɗannan bakin fulani daga makwabtan jihohinmu yawanci rahotanni da aka samu kwanan nan na wasu matsaloli da aka samu tsakanin manoma da makiyaya to gaskiya ba zan ɓoye maka ba eh, bakin fulani da suke shigowa da ba su san al'adarmu ba na zaman lafiya su suke haddasa wannan lamari saboda ka muna kira ga gwamnati na tarayya da kuma jihohi waɗannan bakin fulani da suke gudowa su ma a taimaka wajen samun masu matsuguni kaga misali kamar yan boko haram sun kori mutane an samu masu matsuguni amma ba fulatani ko me yau ya same shi to yana da wuya a samu gwamnatin jiha ko ta tarayya ma da za ta damu da halin da yake ciki ba to ainihin waɗanda aka sace ma shanu fi layi su ba mu da matsala da saboda suna neman abincin da za su ci ne suna su ne mutane masu sun zaman lafiya amma wanda duk dama saboda kila wani hali ne yasa aka koro shi daga can to kaga ya zo zai ci gaba da halin shi ne saboda an ce mai hali bai barin halinsa saboda ka irin matsalolin da muke mu fuskanta kenan to na ci karo da wasu daga cikin yan gudun hijirar da suka nemi a sakaye sunansu sun ce sun fito ne daga jihar zamfara a sakamakon satar dabbobin da ake yi masu ta ta'azzara. A takaice dai abun da zan faɗi kani da Allah mu roƙon da muke ga gwamnati na shugaban ƙasa janar Buhari mai alfarma. Hmm. don Allah don annabi ya diba halin da muke cikin zanfa. Yanzu kamar za ka iya bani misalin ah, adadin fulaninku da suka tsero daga zamfara suka yi wannan naija saboda satar shanun nan. Kane da Allah yanzu sun hi ɗari biyu maganan gada nike yi ina yi maka. Gaskiya dai barayi sun yawa. wato har yanzu dai barayin na addaba ku har sun yawa ma za ka iya ba da misali ko adadin dabbobi nawa aka sace muku cikin yan kwanakin nan yau bai wuce kwana goma ba an yi garke talatin abinda an ka kora aka kwashe aka kwashe a kwanakin baya dai gwamnoni biyar na yankin da satar dabbobin ta yi tsanani sun kaddamar da wani shiri na yaƙi da barayin shanun al'amarin da ya sa aka fatattaki barayin a wannan lokaci A yanzu dai alamu sun nuna cewa akwai matuƙar buƙatar ƙara jan ɗamara ga hukumomin domin kawar da wannan masifa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.